na iya cewa haɗari ne ba sai da ba saboda haka za a yi amfani da su amma a yi da hatar sai kuma extremist wanda suke ce wani cewa sai an koma da nizamin addini to su ma suna da haɗari sai dai ba yana nufin ba za a yi amfani da su ba ana iya musu tarbiyya ya zama su extremism din nasu wanda zai taimaki west da har masu kirkiro suna in ƙungiyar jihadi so wa ya kirkiro taliban ba su ba wa ya kirkiro usama bin laden ba su duk su ne ake to sai suka ce to sai wanda dai ainihin za a iya tafiya da su lafiya lau su ne modar wanda su dama ƙwaƙwalwan an riga ta yammace to amma su ma dole a yi da koshin da hattara domin in ka saka masu sosai kuna tafiya tana iya wa traditionalist su ce musu makiya addini ko kuma extremist ce suna bin west sosai saboda haka dole a yi da dibara suna bin west amma kar a nuna sosai sosai kada wasanin nasu ya fito olo-olo su sami rigima da da extremist da kuma traditionalist to ka gani kenan a cikin wannan sun nuna kenan a ce dole sun kurko cikin musulmi sun nuna maka zahira sun kurko cikin musulmi to kuma muna iya ganin in ma baka sani ɓalo-ɓalo kana iya ganin tasirin kurɓowansu daga cikin kurɗowansu na wani magana na ɗauko muku ɗazun dangane da fada zama isan ɗin nan da ya ce manufansu shine su raba musulmi da alkur'ani an ce shi ma cikin irin wannan wani ɗan majalisa a birtaniya ya taɓa suna faɗin cewa mallakan ƙasar musulmi da wahala sauran wurare sun mallaka amma ƙasar musulmi sun cika taurin sai wani ya je da alkurani majalisa ya ɗaga ya ce ai ba za mu tura turai ba za su zama taɓa zama cikin kwanciyar hankali ba matukan suna riƙe da wannan littafi ya daga alƙurani to sai wasu wasu guda guda uku ya faɗa ya ce matukan suna tsaye da wannan littafin sai ya daga alƙurani. sai ce kuma turai ba za su taba zama cikin kwanciyar hankali ba matukar musulmi na zuwa masallacin juma'a ce kuma na uku ce turai ba za su taba zama cikin kwanciyar hankali ba matukar musulmi na zuwa makka suna ganin girman kaba da aka tashi zaman majalisa aka ce wani dan majalisa sai ya dauki alkurani ya nana da kasa ya taka sai sai wajen na ɗan ce me kake ya ce ya fara faɗa da wayan shi a wannan rubutu ne in kama iya ga wannan suna da miliyoyi a su ba shi ne faɗa da alkurani fada da alkurani ba shi ne ka yaga takarda ka yi banza fada da alkurani shi ne a tabbatar suna karanta alkurani amma kasa yake da abin da ke ciki karkar ba su da alkurani karkar da su aiki sannan shi wani ya lura shi ashe fadan da yake da alƙawarin ba irin wanda ya kamata yake nan ba ya kamata a zo ne shi to in ma baka lura da wani abu in ma baka san wani abu kana iya lura da wani abu masallacin juma'a nan da ke ba su tsoro da can shekarun baya a kasan nan kowane gari masallacin juma'a ɗaya ne na san ina yaro karami na ji mahaifina ya suna magana da wasu yana cewa duk wanda ya sallah a masallacin yarba nan bai da sallah lokacin an yi an ba su izinin su masallaci yace ya za a yi a gari ɗaya a yi masallacin juma'a biyu an ba su izinin su masallaci a sabon gari yace ai ba zai yi ba su da sallah wanda ya sallah nan bai da sallah saboda masallacin juma'a ɗaya ake a gari duk garin da ka je masallacin juma'a ɗaya ne ko ko a ina amma yanzu da muka ci gaba fa yanzu ya ka gani ran juma'a kamar jiya juma'a ka gani malam ana cross za ka ina masallaci kai ba masallaci sai ya wuce nan kauce sai ka ga wani ya yi nan kuma kai ma ba masallaci ha nan da mazu masallaci ko ala ki masallaci ana cross da juna da ko duk hanya ɗaya ake bi in za a ji masallaci hanya ake ɗaya ake bi in za a ji? amma yanzu kuma ina masallacin juma'a ne wannan aikin musulmi ne ko aikin makiyansu ne Don waye amfana rarraba masallaci waye amfana makiyaye amfana to in ka kuma in ka ji haji in ka tafi kaba akwai ɗan tsaka za sanana za su da ka ce ka daina ganin kaba wai ta ce maka ma hajar hajar wannan wani dutse ne kawai sai a kuke ma aiki tunda shi yin sa ganin ganin kaba da daraja hadari ne gare su yanzu akwai masu ce maka dutse yanzu a wajen tsakanin musulmi ba kawai a masallatai ba har da cewa wasu masu ba musulmi bai sam don Allah wannan aikin waye amfana musulmi ko makiyansu to wa aiki wa waye zo da program din kenan yanzu musulmi kana tsammanin da a tunaninsa yana karanta alkur'ani yana karanta sunna annabi zai zo ya ce ma dan uwansa musulmi kafir ko jininsa ya halarta aikin mutum to in ma baka san yadda suka yi aikin ba kana iya ganin natijan aiki wato ainihin hankoro ne na kokarin a ai defining addini ta yadda zai amfani makiya kuma aikin su to kuma gashi yadda suka talauta mu mu anan suka talauta mu ya zama yanzu talauci ya yau ba aikin yi yanzu samari za ka gansu a gari rututututu suna zaune kawai wani lokaci su je farauta ka ga ƙatti wajen guda goma sha <laughs> na cewa wata mana muna akan hanya mun tsaya wasu ka suka sannan kuma mun tsaya sai muna kira yanzu na ga sun kai su goma wasu sun dawo farauta ne to kuma abin da ake samun farauta zomo ko gafiya to don Allah mutum goma sun kamo gafiya mai ne za a biya ya wa za a ba cinya wane ne kuma zai haka nan wai wai to har ta kai ma gafiyoyin gari duk sun kame da suka gama kayan da gabiyoyi ma yanzu sai suka shiga kame kyanwoyi duk kyanwoyi ma suna ce mashi wai zomo mai dogon bindi duk sun cinye eh, kyanwayin unguwa to amma sun har kare ma a lokacin da wani lokacin waƙi an kama yan uwa su kai su kurkuku aka tsare sai ga ɗan liman ɗan min wani gari ba zan faɗi garin ba shi kuma an kawo shi da laifin ya sace kai to har kwaɗi duk kwaɗi nan suna kama su ci to kuma ga shi shayen kwayoyi kana tsammanin program din wani ne lalle sun yi sun yi wani a wurare da dama program ne suna ce mashi software suna da hardware da software hardware ne amfani da bindiga a je a kama kasa to kuma sai suna akwai abin da suke ce mai software ne bata tarbiyya bata tarbiyya bata samari bata yan mata kwanakin baya muna bayan sallan su bayan mun je suna ihu muka ce wannan ife ife menene cikin ihu sai muka je hadda Allah fa sauran kace amin aka je aka zuwa wasu kungiyan ɗan kungiyan yan kwaya ne na ungomu hadda yan mata daga jeran wani kuma aka ce duk yan ɗalibai ne na FCE da Institute of Administration suna ta iface ce suna da kungiyan mashaya kwaya to ɓata tarbiyya software in aka gama ɓata samarin mu ya ka gani na cuta gare mu ina nan gaba <laughs> wa'annan da kake ganin suna garari ina akan kamun gafiya suna shaye-shayen nan akwai genius a cikinsu za mu iya fitar da injiniyoyi da likitoci da scientists har da space engineers da masu zuwa su wata za mu iya fitarwa a cikinsu amma sun karata a gafiya to yanzu ainihin yadda suka mai da al'umman kenan to amma ta Allah ba ta da yake mun fara maganan a makare gashi lokaci ya kure dole ko suna son yi magana din gashi ga zafi yanayi ga sauransu dole da in bari amma ba zan kammala ba sai na tsirin da ɗauko gangara in nan sai in bar duk sauran duk manta da international community in dan tsoke zuwa gida amma kafin in bar international community din zan tabo abin da ke faruwa yanzu a duniyar larabawa yanzu abin da ke faruwa a duniyar larabawa sakamako ne na abin da mutane suka daɗe yana damun su suna damuwa tun tun sun ga suka aka shi su bayi suka rasa mutunci kana ji kana gani dukiyanka na amfanin matsinka yana kuma barbaro maka bala'i dobi gudan wutan da isra'iliya suka daɗe suna yi a kan falasɗina sun kwace ƙasan suna ta ruguguzawa amma kuma da taimakon ƙasashen musulmi da taimakon gwamnatoci wannan allah mubarak sun shi mubarak ne har da ne mubarak ko kira suna ne ne allah ya musamman shi yana nan ya toshe Falasɗina ya hana su shiga da fita su kuma ana musu rugudan wuta ba su iya samun abinci da man girki da gas sai ta ƙarƙashin kasa a kan ƙarƙashin ƙasan nan ramin da suke tonawa kamar ɓeraye mai tsawon mitoci ya yi sanadiyar halakan da dama wani lokaci mutum yana jin tukunyan gas ya wuta ta tashi ya haka nan duk shekarun nan in an harbi wannan ranar su tona wancan in an dotsa wannan su tona wancan ta nan ake samun a kai musu abinci ta nan ma likitoci suke yi wanda suka sa taimako ta lokacin da ake harbin nan in mutum ya ji sun san za su in ya je misra a wurin za su je shi wani gida a ke da rami a karkashi sai a kuɗe sai bulla can gaza mubaraka ya dotsa ga kofa kofar rafa ya kulle an yi bulla ta kafa kuma misir tana da gas ana sayar ma isra'ila arha amma ba misir yana siya da tsada gas ɗin misira yana tsada a misira yana da arha a isra'ila da ka ce kek a kama ka kulli da ka ce kek a kama ka kulli a manta da kai sarkin mubarak din akwai wanda aka saka tun yana farkon shugaban kasa suke kurkuku akwai wanda na gasa hoton yana saurayi da hoton yana saurayi da yanzu ya zama tsoho ya haura saba'in yanzu duk shekarun nan talatin da biyu yana kurkuku ne ana cin mahimmanci yana cikin masu adawa da sadat wannan abu shi ne abubuwan da ake duk shekara da shekaru ba mutanen nan da Allah ya sa'ala ya sa ko ka mallaki duniya ko ka sami izza ku ne tushen ilimi ku ne tushen wayewa ku kuka koyar da duniya karatu ku kuka wayar da bature bature waye bature mai dan bori da a lokacin da a ake da swimming pool public swimming gidan wanka a tura in ka wanka kuma hukuncin kisa ake maka Ba tura in yi wanka sai a kashe shi ne ya kuma a jiki ku ce a masa wuya ya yi wanka yi mana wannan a banul abbas akwai wasu turawa da suka je fadan wani sarkin musulmi duk aka duka shi sarkin musulmi ya aka yi kuma awali wanka ba sai mu mu mu girmama sarkin mu ba mu yin wanka wasu in bature in yana son ya girma maka to sai zo yana wari gayan shi bature ko a baki ba wankewa ya shi ne da shi ce baki ne tarihin nasu bana a karanta ba yana na rubuce ba ko kwanakin ba ba da daɗewa ba na ga wanda kimanta an gano wani wa'yansu mutane daga nazarin ƙasusuwan su aka gano mutum suke ci a ingila mutum suna cin mutum kuma a matsayin abincin cikin sauran wajen yanzu su suka yi trading sai aka yi ɗauki dna din kashin da nasu sai aka gano shi jikar masu cin wa'annan mutane haka jiran shi a ce a za ka ce yanzu gashi kuma kai jikar mai cin mutum ne ce is appointment wasu yana zai su da yana da ilimi suke da iko kuma ya tun da ya salladu yana ganin ba zai taɓa yarda mu ɗago ba tun da ya san mun bi shi komi muna da addini bai da shi shi bai san abin da ake ce ma tawakkali ba bai san abin da ake ce ma ɗa'a ba shi kansa kawai ya sani abin da ya masa daidai mu ko ainihin saboda wannan muna iya fifita wani akan mu mu muke da addinin da ke wannan ka fifita wani akan kanka ka zama kana da shi kana shugabancin al'umma dukiya na hannunka ya zama amma su kake ba kai ka rasa wanda amir ne ya nuna wani misali wanda ba a san wani ya taba nuna wannan ba a tarihin bil'adam ya ce a duniyan ku abu biyu sun ishe ni limraini wa ƙursaini riguna tsofaffi guda biyu da ƙursayin sha'ir gurasa guda biyu busassu na sha'ir dukiyar duniya na hannunsa gaba ɗaya amma abincinsa bai wuce busasshen gurasa ba kuma rigarsa kwara biyu ya ci zai shiga kufa ya shiga da doki da riga a jikinsa ya ce mutanen kufa gashi na zo garin kwara sun mai sai saye da kwata kun ga riga ta kun ga doki na in kun ga sun canza na ci zalunku dukiyarku nake yace aka ce amma kuma wannan abin amir mun yake sai wani shi ma sai ya kawo karan dan uwansa shi ma yana rayuwa daga dan riga kwara daya da wai shi ma yana zuhud irin na amirul mu'minin sai ya kira shi yace Allah zai halatta ma wani kai ya haramta maka ni shi haram ya amirul mu'minin ba dan gano wannan ba kai ne yasa kace haka yace ai ni shugaba ne dole ne in rayu kaman yadda mafi talakancin talaka ke rayuwa don kada talaka ya ga cewa an fi shi kada kuma mai kuɗi ya san kawo da kuɗinsa wato ba haramun ba ne ka gane ba haramun ne ka riga mai kyau ba amma a matsayinsa na shugaba yana sanya rayuwar da kowane talaka ke rayu to yaushe ne zai maka wannan wata matar rega ta ce the best thing about you, uh, white house is to enjoy it ka mora waye kawo to ita za ta za ta ga take ta danye da ɗan kalan ba ta da hankali to mu ke da wannan mu ke da abin da sa ka fifita wani a kanka mu ke da addinin da har za ka iya ba na waje gaskiya akan na gida sai ainihin zulmi ya fi gada akan uh, musulmi shi addinin mu ba ɗaya bane amma tun zama wace amana ba bauke ba za ka in ka taba shi sai ka biya in alajan zimmi ka kace sai ka biya shi in ka tuntsar mashi da giya duk da haramun ne a ce ake kalamun ne a ci namu alade amma in ka tuntsar da giya zimmi sai ka biya shi saboda shi abin shan sa ne to mutum addini da ke da ke wannan su suna da wannan ne ko ka ba su a rubuce suna da imanin da su aikata ne sun san laifin su daga cikin abin da hamfar ya rubuta ce ya kawo ai points of difference in musulmi aka kawo da yawa masu wadansu abubuwan da za ka ci a gan aljini ce yana da cikin ƙarfin musulmi suna da kada suna da kaza suna suka ce kuma wani san ce ne su rufe musulmi da wannan su zuwa su da kyakkyawan tarbiyya ɗin da yake da ciki har da girmama na gaba cewa ana girmama tsofaffi su ba tsoho bai da daraja wurin su in tsoho ya tsofa sai a kai shi gidan tsofaffi a rika ba shi abinci a ɗauki ma'aikata suna kula da shi patient ne nas su kuma nas ne a kan albashi su bulɗan su da tsoho ba wani abu ne ya bayan gida suna ruwan su wanke saboda albashi ake bin duki din su in in lokacin yana cikin wankewa ko ba gobe ba lokacin tashin aiki ya zai tashin ya bar shi a cikin bayan gida a ce ba ya ce a lokacin aikin sa ya kai sai dai za a mishi allowance a ƙara mishi allowance wannan kuwa shi ba yana yi yana jin tausayin tsoho ba yana yi ne domin aikin sa ne ana jin shi albashi shi ne za su ne za ka ce masa thank you ce a ah, am doing my job don't thank me shi ba ya yi don Allah ba ne da ana biyan shi ne a ce ba a biya shi ba ka gatsiya din bai san tawakkali ba to abin da ke ina faɗa muku ne abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya yanzu ibara ce ga ainihin damuwa da yake yake yake muka gada tun kakanni ma sama da shekara ɗari ana ta mana wannan izgili da walakanci muna ji muna gani wannan ne ya kawai kawai rana ɗaya kawai ba tare da wani abin nan ba kawai mutane suka fito A shekara mutane sun sa abin da ake ciki ko ba sa ji sun yi shuru a shi sun wannan fushin ba da namu ne na yanzu da na iyayenmu da na kakanninmu da na iyayenka shi ne maka ruwan yanzu muke gaba ɗaya A mugun fara ba kai laraba su fi na Najeriya yana nan tafi na san ko wani bai yi ba musulmi kam lallai zai to amma a yayin da ake samun irin wannan ci gaba wanda ke haka a ranar maulidin 17 eh, nake faɗin cewa to amma fa abin da ke faruwa fa a duniyar larabawa ba sakamako ne na wani tsararren abu ba sakamako ne na fusata da aka yi abin ya gane su saboda haka mu kar mu jira mu ma ya kai ya mana hakan ya zo mana hakan kada ya zo mana ba ya kamata ya zama da tsari ne da badil alternative mun riga mun shirya cewa maimakon wannan dakon nizamin bature da ya kawo domin ya mallake mu nizamu koma mu menene ya zama yana nan a tsari a ƙasa ta yadda ba ainihin mu ma mu zai zama hargido ba domin ba mu san me zai ne zai mai gurbin waɗannan gwamnatocin na na misira da tunisiya da sauran ƙasashen nan ba da na gaddafi yanzu la halata gaddafi tun da ya yi wauta ya buɗe wa mutanen sa wuta ba zai yi ya zauna a ƙasan ya mallake zama shugaban mutanen da ya karkashe 'ya'yansu da iyayensu da matansu da danginsu ba ba yadda za a ce kai shugabana ne ka kashe man uba ko wata mata ta ce ai ya shugaba wanda ya kashe man miji ko wani miji ya shugaban da ya kashe man mata ko wani uban ya ya shugaban da ya kashe man da ai da zai bayan wannan mun san za mu hatar da tafi amma mai zai gaji wani don yanzu america ta ce cikin abubuwan da ta sassa cikin zaɓin da take da shi har da zaɓin aikin sojan soja america ta ga ta faɗi da kasa suna sami yanzu su yi libya irin na iraq su je su ba mai kasa su ɗiba mai ɗan. kaga wannan sakamakon abu ya taso kenan ba shi kaga juyin musulunci na iran shekara talatin da biyu da shi akwai nizami akwai jagora akwai nizami da jagoranci cewa wannan tsarin shahin shahanciya wato sarkin sarakuna eh, na sarkin sarakuna za a mawa gurbin shi ne da nizamin musulunci jamhuriyar musulunci kuma ma wannan sun faɗa a sarari ko a lokacin da suke fitowa kafin a kada sha suna slogan wanda ya nuna abin da ba su da abin da suke so suna cewa istiklal azadi jamhuriyar islami istiklal da larabci ne ainihin istiklal yanci independent azadi shine freedom shi ma da hausa mace mashi yanci kenan kuriya jamhuriyar islam jamhuriyar musulunci kaga su sun ce ga abin da suke so kamar yadda eh, imam kuma bayan nasara yake cewa su mutane ba su ba da jinenin su domin wani abu wai shi da makurdiya ko sun faɗa a sarari addinin musulunci ya su kuma har ma da aka ce wato yanzu a sa a ce eh, eh, democratic republic of iran sai ce to gaskiya kalmar democratic ba za mata a constitution din ba saboda wannan kalma tana da ma'anoni daban-daban wasu sun ce mana mulkin majority wasu sun ce representative government ne wasu sun ce kaza ne kalma irin wannan da kowa ne baka ba ana daban daban ba ta dace a sata a cikin nizamin mulkin mu ya kamata mu san a ne za mu koma ba to amma yanzu nizamin eh, gajiyan da laraba suka yi ba mu ina za a rikida rikida da tun da yanzu amerika ta tana ta kulle kulle ta bayan fage bar ganin fir'auna ya gudu a misira hamanu na nan wannan da ya daɗa wa eh, eh, mataimakinsa daga baya da ya ga uwar bari. shekara sanadin da ya bayi da mataimaki sai da ya ga zai mutu to na wani da mataimakinsa shugaban intelligence to yana nan shi ke ba da yake ba sojojin nan da ko jiya cikin dare sun nemi su kori mutane daga wannan bakwai mai da tare sun tura sojo sun nemi su kori mutane kaga kiran abin da ke faruwa yanzu ba wani abu ne da yake ɓalon ɓoro su sun san me za su koma ba amma mun san wani abu guda ko shakka babu ba za a koma gidan jiya domin kowane ne ma ya karɓa in dai zai zama karen farautan turawa ne to za su mashi abin da suka yi mana baya saboda ba zai su zo a shekar da nan su su koma ma gidan giya kuma isra'ila ta san cewa lallai ba za ta sami misira irin kanan ba ba mun san mubarak ta ka kara bana to wannan kenan mu a yayin da larabawa suke da wannan suke ta sami ci gaba inda mu kuma ana nan an mu nan an ba mu rikici waye shugaba dan arewa ko dan kudu mu kuma mu rigima ce. wai an raba kasawai shida wai akwai wani abu wai shi wai sawud sawud da wai da sawud west da sawud east da north central da north west da north east nonsense rubbish zancen banza wani abu ne south south ban in akwai ba south south kudu kudu kenan to akwai arewa arewa akwai gabas gabas akwai kudu eh, yamma yamma akwai tsake tsake kenan a duka jihohi hudu ne gabas sai kudu da arewa yanzu wai araba najeriya shi ne in shugaba fito nan mataimakin sai fito nan speaker fito nan eh, senate president nan ministan kaza nan hakan wai ana rabo ne can can banza a kan mene ake rabawa a kan mene ake rabawa to yanzu sun ɗaya sana ɗauke hankalin mutane da cewa yanzu da giman tsakanin musulmi da kirista yanzu ga kirista jonathan to yanzu shi za ka zaɓa ko musulmi buhari ko shekarau ko waye ga sunan yanzu da shi ake kada mutane har ma suna yatsa tef yanzu ta mobile kwanakin ba suka yada wani state cewa bayanan da suka yi kudin kudin suka zaɓi kirista a matsayin ɗan takara sun ci amanan arewa sun ci amanan musulmi ai suka ba su matsayoyi na kiristanci wani fasto ne wani bishop wani kaba to kuma aka ce wani fasto shi ma ya magana ya cewa wato ainihin musulmi ba su shakan kanshin shugabancin kasan nan ba har ya zuwa nan da shekara ashirin saboda haka kada wani ya daidai daidai kaɗa mu musulmi ƙura'an to sai ke ganin ku ga can an sami ci gaba nan kuma ku ana kaɗa ku da sunan ku sunan ku musulmi kirista har kun kasa gane ne ta ina ke kaɗa ku raba ka mallaka yanzu za a haɗa ku bada ko sunan ku musulmi da kirista ko dama wasu an haɗa su faɗa an ce da dan kasa da bako to yanzu za a ce kai kirista ne kai musulmi to shi ake cewa lokacin da in ma kun yi zaɓe ne lokacin da kuka zaɓi yar aduwa kun zaɓe shi tare da jonathan ne saboda haka katin ƙura'an kun jefa ma yar aduwa jonathan ne to yanzu kuma in kun kaɗa ma jonathan jonathan sambo idan jonathan ya murmure to sambo ne zai zama shugaba shi kuma sai ya ɗauko gudu su tafi tare idan ku buhari kuka zaɓa to fasto ne ma mataimakinsa idan buhari ya kuma fasto ne shugaban to wai ina da tambaya wai cewa wannan musulmi ne wannan kirista ne wai shi ne musulunci ko kiristanci me ke iko abin nan da ke iko sawa'un musulmi ne ke rike da shi ko kirista ke rike da shi shi ne dai abu guda ne kuma shugabannin nan makiya amana ne barayi ne wane ka fi so ya maka sata barawo musulmi ko barawo kirista ina tambaya ne da dan baki musulmi da dan bari dan baki kirista wanne ka fi so yawwa kana son baki ne ko ba tare suke sace kuɗin mu ba su kai kasashen waje da akwai ɗaya suke sharwarwa ta da musulmi da kirista su sai na suka zama musulmi da kirista zikar kar mutane sai da hada su faɗan addini wannan abu ba addini bane na ji kuma an raba wasu kuɗaɗe da yake aikin gudun da yi rubuta ne in muka ga dama sai mu ga maka nawa suka baka masu gabatar nasu a masallatai suna cewa wani jihadi to mun kuma aka ba ku mun kuma wanda aka ba ku mun mun kuma wanda aka ba ku goma mun san na wannan da mun san na wannan da miliyan talatin wani wani jihadi da ba duk lardi sai ce jihadin ubanwa to wato kenan a takaice ana so a haɗa kuma ku shiga zubar da jini su kuma su a kuma na barayi su wasa da hankalinku su kwashi dukiyoyinsu to sun ba da rikici kuna ta samu wannan shi shike an batar da tunanin ku akan abin da suke aikata kaga inda nake ganin balagan mutanen misira ya fi namu kenan kaga mutanen misira da suka haɗu a wannan mai zane tare da musulminsu da kiristansu haka suka haɗu suka ce ba su son mubarak a matsayin shugaba kuma har suka yi addu'a tare an daga wani da wani ya rike cross an kama hannu da ana addu'a ne to muku ne ana nana ce wannan dan ne wannan bako ne a kashe shi sai ya bar garin nan mu kuma nan kuma abin ka da mentality din wanda kai kuma bai yi. shi bai har yanzu bai aina ne za a dinga kada ka har wala a cikin balagan misira wanda yake sun kai wani mutsawa na sanin ya kamata an kama 'yan sanda wanda suka sa farin kaya suka je suna kai hari amma ba su kashe ko ɗaya ba suka kama su suna suka ɗauko ɗari kaɗan suka nuna ana ɗaukan su hoto amma ba su kashe an da nan ne sai ake sararar shiga gane wa ɗan kazan uba kuma sun ma kama wa kama wa yahudawa wannan yahudawa isra'iliya sosai sun shiga eh, wannan eh, mai ranar shaharar ɗin da abinci mai guba suna so su raba mutane amma da aka kama sai aka miƙa su hannun 'yan sanda ba a kashe kowa mu ko nan ba ba wata magana komai za a yi kisan kai ko komai abu abu za a yi kisan kai shi yasa nake ganin da sauran ana bukatar mutane suna bukatar kan ya waye tukuna sai inda ka san inda kanka muke muka ciwo ka abin da ya kamata kai to wannan ko lalle sai da wani abu a ƙasa wanda yake mu mutane tarbiyya to har kuma za ku ga irin tsirkanin da suke na siyasa ne suna nan suna sai koyo an ce ga su wasu katti a yau an nuna suna zagaye Kaduna wasu sun sun tuki ba ba zan duk cikin yana waje sun riƙe muyagun makamai takobi ne wuka ne suna iface iface sun sai gwamna gwamna ne zai ci sai ya ci dama dama shine amma kuma zai ci kawai to yanzu ana kada mutane aka ba su dan abin abin abin kashewa shikenan bai wuce duk wani iface kace nake duk bai wuce a bashi dubu biyar ba in ya yau dubu biyu dubu biyu shikenan akan shi zai wuni yana ta yanka iyo na mun an wata da mutum ana iya ana iya mishi shakan kamar da ke batun cewa kwaya lalle da hannun makiyan mu wayannan rashin aikin akwai hannun makiyan mu lalacewar tarbiyya da hannun ba hakkin to yanzu kuma yanzu za su kaɗa mu mai rigima su kuma su ci gaba da su jika tatsan dukiya su a ba su kamasho sauran ya tafi can kasashen makiyanmu su barbaro mana bala'i dama sun yi shiri tun yan shekarun baya sun ce suna ganin abin da suke bukata shine su wargaza najeriya su yi mata kasa kasa kuma suka ce sun fokasin cewa eh, eh, dubu biyu da goma sha uku za a rasa leadership a kasan to ma yanzu wani a cewa mai ina ma leadership din yake waye leader din leader su waye da sun ga cewa bangaranci baya ci wani ya taso yana cewa arewa arewa da ba za a damu kudu kudu ba za a damu ba shine suka ɗauko salon addini don su yana da sosar to yanzu suna neman su ce musulmi da kirista to sai su ja mutane su kada tsubu da sunan su musulmi ne su ja mutane tsubu da sunan su kirista ne to wannan eh, salon hada mutane fada don a mallake su ba fa zai dawo ba duk mutane suna ganin yadda aka mai da mutum aka mai shi ya rasa komi uwa uba ya rasa mutunci duk mutunci shine komi. an raba shi da tarbiyyar addini ka mu koma magana da nake na farkon cewa ainihin muna batun cewa za mu kalli al'umma ne a mu duba da madubin annabi mu dubi annabi da al'umma annabi mu duba kanmu mu ga inda aka yi nesa da addini da yadda kuma yanzu ake nufa sai mu ci to ba sai in abin in tambaya ne wa ina mafita wannan da an ce wani shehin malami wani shehin malami ya ce wa ya rude wai ina mafita saboda su mutanen ƙasar nan abin mamaki ciki har da masu karatu ba za su masa masu ilimi ba wanda suka yi karatu sun kasa gane nizami su shugaba suke kallo kuma shi shekara kama da talatin da awon akan nizami har ma wani lokacin lattara ne bai yi phd ba masta yake da shi ya ce shi abinda muke faɗa ma shi bai ma gane ba wai wai muna cewa system system system wai mai system ina yace shi wani da zumin cewa kuna ta cewa system din kowai a gen system to system din da zumin cewa kuna nufin ba za ku sha ruwan famfo ba kuna nufin yanzu ba za ku bi titin mota ba kenan wai shine system na malamin jami'a yanzu profesa ne shi wannan mai wannan magana profesa ne ya yi fi ejin islam ya su profesa ne mai gane system ba to akwai kuma wani shi kuma wanda ya karatu shi ma ya karatu shi ma yanzu shi ma dokta ne lokacin lokacin yana yana ya gama yan wasi amma ya zo ce wannan da awon ta ku lalle tana haukata mutane domin kuna cewa system din ne za a canza shi kuma mutum yadda zai ga duk system ya kewaye shi ta ko ina don sai sai ya haukace ya ce kun ga wani ma ya faɗi wani ɗan wace kun ga ya haukace saboda ya ga system ya kirɓace to amma na san wani lokacin da aka kama ni a alif da daidai aka ne aka mana airport na kano ni london aka wuce da ni lagos to shi director of operation na nso a lokacin a ofishin sai ce ai mun san da awon ku kuna magana dangane da system din sai na ga shi ya sani amma ba ya so ko shi ya sani system to system mutum na da wani ganewa saboda ba ganin shi ake ba su mutane shugaban ƙasa suke gani su an ta kaɗa su a ce mu zaɓi musulmi shugaban ƙasa da haka nan ne lokacin obasanjo yana mulkin soja ana yi shugaban ƙasa ba musulmi yau an zaɓi shugaban musulmi musulmi ana nan kuma to kuma yanzu kuma ba musulmi yanzu zan gaba Allah taimake mu a samu musulmi kuma su shugaba suke ganewa mu kuma na kwano wasu nizami system nizamin da ke iko da wa ke iko ba me ke iko me ke iko ba wa ke iko ba ina bambancin shugabancin eh, shagari da na obasanjo da ya yi yana mulkin soja ina banki na shagari da na buhari a mulkin soja ko na buhari da na babangida a mulkin soja ko na buhari da rikon ƙwaryen shonika ko na rikon ƙwaryen shonikan da kuma abaci ko na abaci da obasanjo ko obasanjo da yar aduwan da ya murmuri kafin ya murmuri ko murmurar yar aduwa ina bambancin gwamnatinsa da ta jonathan in kuma shi ma ya murmure ina bambancin tasu da tasambu ba sunan nakin mutane zaka kalla ba me ke iko me wani nizamin nizamin tun wancan lokacin abu ɗaya wannan da yanzu zuwa kafa shekara ɗari da ya wuce shi ne har ba kaki. to nizamin ake so a canza ba waye ba to ka yanzu a kan tituna a misira da tunisia da libya da bahrain da yaman da sauran kasashen larabawa mai suke cewa a sha'ab yurid iskatsin niza a sha'ab yurid iskatsin niza nizam yake sa cewa shi mutanen ƙasa na son sarrafa nizamin ne ba su son tsarin da ke iko tsari ba waye ba yanzu ina barbanci in mubarak ya gudu wani kuma mubarak din ya dawo ya ja faɗi ya ɗauka <laughs> ina bambanci ba waye ke shugaba za ka kalla ba me yake shugabanci nizami to ka ga su su laraba sun kai musu wanda sun gano nizami muku a nan mutane mu sun kasa gane nizami kuma shekara talatin da su mura ta kokarin mutane su gane nizami sun kasa gane kamar da ke ga muku shekara talatin da su wannan sun ake ne precisely lokacin da wani ke cewa shi bai ma san mai muke cewa ba wani abu ne system wasu bai san mai sun ba kuma na san akwai wani wuri da na yi magana a jos ina maganan cewa a rukni an zaɓi shagari sai nake cewa ai ba bambanci tsakanin shagari da awwalo da sai wai ai wani ya suka taso min ya za ka tare ci ai da tsaye ne kowa ne yanzu abu da yake gudawa suka ce ai ba zai yi ba yake yanzu tsakanin shagarin da obasanjo ne mulki ina bambanci ai da tsaye ne kawai duk suka duk kuma da suka ɗauka kamar na ta ne wani mutum ya ce yana fangana ina kama nuna masa hujja sai ya ce to kai waye malam wani ya ce a zaɓi shugaban musulmi kai za ka ce ba za a shugaban sun ce to kaga kai ba kana tunani da na ƙwarin ba kana faɗa abin da wani faɗa ne tagali da kake ba tare da hankali amma ya zami abu ɗaya to ne zami ya kamata mu magana a kai to tun da titi mutane akan titi a wa'ancan kasashen larabawa sun san menene nizami mu a nan har yanzu ba a gane da zami har yanzu ana kaɗa mutane da waye zai zama shugaba ɗan garin ko ɗan garin wasu ya kamata a ce mu hankalta akalla in wani bai karatu ba ya shige masa duhu kai da kai karatu ai ka san nizamin abu ɗaya ne ba wani bambanci tsakanin waye ke shugaba dan kudu ne ko dan arewa musulmi ne ko kirista duk ɗaya kai wani na ta yi magana da shekara zafin da suka wuce amma na san ta yi zafin magana na ce ko alai da yake shugabancin ƙasar nan duk ɗaya ko alade ko biri duk ɗaya kuma na tabbatar yau da za a ce alade ne ya zama shugaban ƙasar nan sai ka ji malamai su ce Allahu akbar Allahu akbar ka gashi Allah ya nuna ɗaukaka alade shi ya sa alƙur'ani aka ce kada a ci namansa to ka ci shugaban ƙasa in kuma aka ce ai biri ma yanzu shiga sai Allahu akbar ashe Allah ya rufe daukaka biri ne shi yasa ma ake cewa biri ya kamata mutum ashe ma mutum din ne duk wanda ya zama shugaban sai sun kawo aya da hadisi sun ce dama haka nan a dai wala wa zai wasu rolan kaga Allah ya bace shi kuma haka Allah ya ga kuma na mu zai biya to tun da ba ku gane <laughs> nizami ba shugaba kuke gane domin bari muku abin da ake ce magwaru gwari an gina masallaci an gina masallaci akwai bukatan a zo a tattauna shi fasto ne zai zama liman ko malam ainihin masallaci akwai bukatan a tattauna a ce gaskiya mana masallaci gashi ya gyaru dai amma wallahi muna jin tsoron kada fasto ya zo zama lima zai yiwu saboda tun farko bai aka gina masha Allah kaga sai malam zai ba zai zama lima to ana da kullum gane ne don ka gane idan nizamin ne dole sai wanda ya cancanta shugabancin wannan nizamin zai in muka gina university yanzu za mu ji tsoron ko muka yi asibiti misali yanzu muna muka asibiti aka ce to za a rika fiɗa aka ce to mu tsoron mu kada ka mahauci kuma yanzu zo ya ce shi ne zai fiɗa zai yiwu tun farko mahauci ya ya zama shine likita wa zai zama likita ba sai ya kana da likita ba halal makarar musulunci magana sai ma abucin addini zai shugabanci da addini kuka kafa kwa ji tsoron kuma wani ba musulmi ba zai zama shugaba alhali kun kafa addini ba ma musulmi ne kawai shi sai a musulmi ma sai kwada da musulmi to insha Allah eh, lokaci na kurewa insha Allah ina fata dai wannan magana ce na ina fata an amfana na dan bata muku lokaci ayi hakuri wa sallallahu sallam muhammadin alaihi alhamdulillah insha Allah kuma kafin abu na gaba za mu so mu ƙara jaddada godiyar mu ga wato acknowledgement ga waɗannan bayan Allah su alhaji akwai alhaji Muktar Zubair Siraj akwai alhaji Muktar Zubair Siraj kashe wannan mana akwai arsai alhaji muktar akwai alhaji muktar zubair trash akwai alhaji muhammad gashashi wanda an riga an bata ɗazu duk sun samu halartuwa akwai kuma a hakimin barnawa shi ma allah ta'ala ba shi ikon zuwa duk shekara dama yakan halarto sannan kuma akwai a halifa muhammad abdullahi wato shugaban fitiyanar islam shi ma muna tare da shi tun ɗazu akwai alhaji tijjani umar shiyama a wato chief executive kenan office chief executive office kuma ma mun ambaci waɗansu akwai ma na maga shugaban samarin faila na kabala kwastin alhaji umar sulaiman shi ma ya sami halartowa insha Allah ta'ala yanzu sai kuma refreshment kafin sauran abubuwan da za su biyo baya a gurguje Ah, ban ga masu refreshment ɗin ba insha Allah ta'ala da yake bayan refreshment akwai kushin and answers da akwai waɗansu bayan Allah wayanda suka halarta wayanda da za su dan ce wani abu a nan gurin amma sai ya kasance an fara wannan program din da latti kwarai da gaske kuma mun san akwai abubuwa da yawa a gaban su malam saboda haka za mu ba waɗannan bayan Allah hakuri wato waɗanda da muka so su dan ce wani abu kaɗan yanzu za mu je dai zuwa ga refreshment ko masu tambayoyi in akwai sai a yo gaba da su